sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu mera wanda ke nan wannan unguwa ta sabon garin bariki da ke cikin garin argungu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a daidai wannan lokacin idan ba manta ba yau muna sha biyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu da biyu eh? shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya da arba'in da biyu wanda ya daidai da nawa ga watan hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora kuma ya shige mana gaba idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul kahfi wanda mun dogo karatu tun daga wato a farkon sura an muka kawo kusan aya ta hamsin da bakwai Allah subhanahu ya nuna bayanin ayoyin da suka gabata cewa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkur'ani kuma ya yi bayani tiryan-tiryan ya baka kowane irin misali a ciki Allah ce amma mutum ya kasance mai yawan jayayya ne akan gaskiya kuma Allah ya yi mana bayanin dalilin da yasa ya aiko da manzanni Allah ya gaya mana cewa bai aiko manzanni don komai ba face don su zama masu bishara da masu yin gargaɗi sannan Allah ya ce kafirai sun kasance masu jayayya ne da karya domin su ga cewa sun lalata gaskiya kuma suna da ayoyin ubangiji abin wajen to aya ta hamsin da bakwai Allah ya ce wa man azlamu mimman mimman wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi a'udhu billahi cewa wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi Allah yake ba wani mafi girman zalunci sama ga mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada an amma ya kauda kai wato babu musiba a duniya da shiga bala'i a rayuwar dan adam irin a gaya masa Allah ya ce kaza ba kyau Allah ya ce ka ba kyau amma mutum ya tace ya yi kawo bishiya yana da haɗari ƙwarai a rayuwar mutum shi yasa Allah da kai nai ya ce babu mafi girman zalunci wa man zalam ai la zalam babu wani mutum guda mafi girman zalunci irin mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha Allah ya sai kau da kai wato ga waɗannan ayoyi idan kana faɗa azzalumi maci amana marar mutunci marar ladabi wannan shi ne Allah ya kare mu daga shiga cikin masu wannan ɗabi'a ba a anha ya kawo da kai ga waɗannan ayoyi wanda fiye ba kaddama fiye da Allah ya kuma sai yammanta da abin da hannayensu suka gabatar ai ma'amila min al-kufri wal ma'asi yammanta da duk abin da ya aikata na kafirci da saba ma Allah gashi ana masa wa'azi ana cewa kaza ba kyau kaza haramun ne Allah ya hana amma duk da haka yayi birit ya ci gaba da aikata miyagun ayyukansa ya ci gaba da aikin kafircin da ya kai ya ci gaba da aikin da ya kai da saba ma Allah Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan masu irin wannan mummunar aqidar Allah ya ce mun sanya wato akan zukatansu mun sanya akinnatan menene akinnatan ay aghdiyatu mun sanya wani rufi akan zukatan su, mugun aikin mutum yana sanadiyar Allah ya rura zuciya an gane Allah ya sha makanta zuciyarka da gaskiya ga gaskiya kana gani karara amma ba ka yi aiki da ita saboda ne saboda mugun aikin mutum wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai ke ambatawa illolin zunubi cewa zunubi saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gadon mabawa da Allah ya rura zuciya kun san zukata akwai zuciyar da adda tsaka, akwai wanda Allah ka rurewa gaba ne duk mutumin da laifi ne ya kai laifi kafirci ne ya kai kafirci kaba'ira sai ta kai kaba'ira to yana iya sanadiyar gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya rura zuciyarsa to da zaran ku aka rina zuciya to babu na alheri irin wayan da ɗabi'un yau in ka natsar da idanunka kan natsu za ka ga masu irin wannan ɗabi'a ka ga mutum an yi kiran sallah ya jiya kuma ya ga mutane na arwalla amma ba inda ɗan an ta sai kan akwai matsala ko babu alama ce da ke nuna an rufe zuciya kaga mutum azumin ramadan ya kama amma kuma ya yi birin da azumin yana cin abincin shi yanzu da muku sani akwai mutanen da da rana musulmi biyan musulmi ba suna da awon musulunci suka yi amma wallahi ba su azumi su ci abincin su da rana karara to me shiga wannan mugun aikin da kika yi mugun aikin da kaka yi ya jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya rina zuciya yadda Allah ce inna ja'alna ala qulubihim aqinatan an yafqahu Allah ce mun sanya ruhi akan su ba za su iya fahimtar gaskiya ba an gane ai abinda ake nufi wato min an yafqahu alqur'ana Allah ya rina zuciyarsu ba sa iya fahimtar alqur'ani fala wato yuqimu nahu ba sa iya tsaye da aiki da alqur'ani haka ya ku dan uwa matasa mu shiga tayi kada mu shigo cikin waɗanda mugun aikinsu su ya kai ga Allah ya rera zuciyarsu ba sa iya fahimtar Qur'ani ba sa fahimtar Alƙur'ani. duk wani hukunci da a cikin Alƙur'ani. mutum baya iya ɗabbaka aiki da shi me ke kawo masa wannan wato yin biris da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da aikata miyagun ayyuka na kafirci da ayyuka na saɓon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa fi wa ƙara. kuma irin wayannan mutanen Allah ya ce a cikin kunnuwansu muna sanya wata toshiya muna sanya wato sikilar wani nauyi wala ya kuma ba sa iya jin alqur'ani kun ga an toshe zuciya duk da zuciya dai aka ce ta lalace duk mutum ya lalace to an toshe zuciya ba ta aiki kunnuwanka Allah subhanahu ta'ala ya sa wani nauyi ya toshe ta yadda ba ka iya jin gaskiya balle kai aiki da ita na sha gaya ba wallahi akwai wanda tsawon shekara rayuwa ɗai wallahi abin lokacin da zai na sauraro a akwai wanda da za ka ɗauko waya ɗai duk inda ka duba wallahi ba ka samu wa'azi cikin waya me ke cikin waya ɗai sai dai maganganun ba ta kalle-kallen banza shiririta da barkata amma babu ƙur'ani ko sura guda cikin cikin wurin waya babu su akwai su saboda me nauyi Allah ya tare kunnuwansu ba sa iya a alkur'ani ba sa iya irin waɗannan abubuwan su ne ake ji mana tsoron mu yi hattara kada mugun aikin da muka yi ya kai mu wannan matsayin irin matsayin da kafiran nan sun ka hau wa fi azanihim waqara Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda in ma ka zuwa ga shari'a ya hasadu ba sa iya shari'a wato banna sabon Allah in ya kai inda ya kai wallahi duk ya da aka san mutum ya zama na kware da iyali sai dai in ya yi gaggakatar da dace daga wurin Allah subhanahu wata'ala kuma jama'a babu abin da ke sa bawa ya shiga irin wannan bala'in irin yanzu ku dibi wanga wata mai albarka watan da ya kamata duk abin da ka kai ka aje komi dai ka yi hankuri ka ga wani wallahi babu abin babu inda ya karya watan ga babu inda ya karya azumin ma yana ɗauka ne don a wuri ne kamar al'ada abin kunya na a gaina cin abinci ba don wannan ba wala ya da azumi bai dauka kana ganin masu irin wannan tafiya irin wayannan mutanen ababen tausayi ne Allah ce wa inda da ila al-huda falan yahtadu ba sa shiryuwa abadan har abada wa ma zalika tare da wannan wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahab wa rabbuka al-ghafuru rahim hmm. law wa ta'ala ya ce duk da haka suna aiki na sako wa rabbuka al-gafuru zurra ubangijinka al-gafuru ne mai gawar dawa ne ga zunuban bayi duk wani aikin da kasan duniya ana yi da sabon Allah ko ni muni ne in dai mai shi ya dawo ya ce ya duban mu Allah to Allah yana hasa tuba har da har da shirka luwadi fata duk abin da ka sani in bawa ya dawo ya ce ma Allah ya tuba ya bari Allah na cani ko na yaye ma abin da kai zaman da sun su gado shi wani gani ne kai kamar wai leki ne da kai ya kai leki ko ya tuba Allah bai yare kuna ina ba mu karanta hadisin mutumin da ya kashe mutum 99 daga baya zuciya ta ta kariya ya ce don allah a gwada mai wani wanda yake malamin da zai kai wuri nai ya yi mai fasawa sai an ka nuna shi inda wani mutum rahib malamin suka ce mai yawan ibada amma babu ilimi ga yawan ibada amma babu ilimi sai an ka tura da wuri ne da ya je gurinsa ya maka tambaya shi aka raba lawa ka ne ni nan ba ni da ake sai kashe mutane na kashe mutum ɗaya bayan ɗaya har mutum tis'in da tara shi abuwa da zan yi in ni tuba Allah ya asu ba na ya ce ka da yanka ya baci ni kan ba sai da za a yi kasuwa Allah ya asu tuba ka ya ce to tun da haka ne bari in cika da kai na tsaye sai kama wannan bawan Allah ya hada da shi shi a cikin wannan gari kuma duk da haka zuciyar Zakariya ya sake dawowa yana neman dai a hada shi da wani malami ya yi mai fasawa yana zuwa yadda ya fasawar aka nuna shi inda wani malami wanda ya karatu yana zuwa ya mai bayani ya ce kaji kaji da ya mai bayanin sai ce a ah, wa man yahudu wato bainal mardi wa rabbi yace wane na zai iya sha makancewa tsakanin mutum da ubangiji ne Allah in ka tuba Allah na amsa tubanka abinda za ka yi ka je ƙasa da kaza ƙasar kaza can ka koma can ka yi Allah to in ka sai ta Allah na amsa tubanka mutum ya alhamdulillah ya daura damara ya yi shiri ya kama hanya yana kan hanyar tafiya sai ga mala'ikin mutuwa ya sallama mai ya amshi rayuwa kamin a cewa annan mala'ikun azaba sun kace a ba su kayan su lullusa shi mala'ikun rama suka ce ina kayan mu dai ina ya zanna ku mala'ikun azaba sun ka ce ba ku san abin da ya ba suka ce ni yayi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza su ko mala'ikun rama suka ce ah ba ku san ya tuba ba ai in mutum ya tuba Allah na karɓa tuba ne don haka wanga mutumin namu na ba na ku? ba aljanna za ku kai shi mala'ikun azaba sun gasha ana cikin wannan jayayyar sai Allah ya taso da wani mutum mai kama da wato tsura ta mutane amma mala'ika sai zo shi kai ku tsaya me ake wa rigima suka ce kun ji kaji kaji wannan mutumin ga abin da kai wai mala'ikun azaba sun ce na su ne mu ko ya tuba mun ce na muna sai ce ku tsaya a auna shin da inda ya fito da inda zai na ina ya zama kusa idan inda zina ya yi zama kusa to ku mala'ikun rahama na ku idan inda ya hito ya yi zama wato kusa to ku mala'ikun azaba na ku kun yadda sun kashe kwarai da mala'ikun azaba da mala'ikun rahama duk sun kashe sun yadda sai an ka auna bawan Allah ga inda zina ya ɗan yi nisa da ta guda haka sai mala'iki ce to ko ya hankali mala'ikun rahama su addaba wa Allah mala'ikun rahama ku ɗauki kayan Allah da gafara jama'a Allah da rahama ka daina ganin wani ya yi kisan kai ka ce mai wai dan wuta kai sai ko ka ce wai Allah bai mai rahama ka san abin da yake da alheri ko ka ce mai wai kai tsaye yanzu iri da ba a ce mutum ka'iri don ya yi kisan kai ba a cewa mutum kahiri don ya kashe kai da mutum zai sha guba ya mutu ba ka ce mai kahiri ba sai dai ni ya yi mummunan mutuwa mutuwar da ya ba a fahimta amma ba ka ce mai kahiri wa ba ka tuni mai kisan kai ka ce mai kahiri Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala a suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala da yana magana akan siffofin ubangiji mai rahama sai ce wallazina la una ma'allahi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati hmm. wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun ذلك لضعفاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه daɗin jiyorin ga illa man taba mai ta mana illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kuji da Allah yana bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan sifofin bayan Allah mai rahama yace su ne waɗanda ba sa shirka ko ba haka ba ba sa shirka ba sa kisan kai ba sa tsira Allah ya ce wanda ya yi haka ya auka cikin zunubi yalka sama wa ya da fihi muhana kuma zai dawwama cikin azaba ko yudha'af wani azaba ko oh, ana lillinka bai azaba sai ne wa ya kalu fihi muhana kuma zai dawoma cikin wuta yana wulakantacce sai Allah ya ce ni sai illa man taba sai wanda ya tuba wa abada amalan ya yayi aikin kwarai kaga ashe mai kisan kai in ya tuba ana ka tuba ta ko ba ana mai zina in ya tuba ana ansa ko ba ansa to Allah ya ansa Allah ya ce Allah bai gawara ne mai jinkai kai da to da haka anan kada wani ka ga ya fada wannan ka ce mai kare haka ce mai kare ne ba kare ne ba mai kaba'ira aka ce ya aikata babbar kaba'ira wadda kauna kafirci ta daga gare ta ana iya sun tubawa a fada kafirci duk wanda ka kisan kai ko ka zina to tsera dai da kafiri ba ta da nisa amma ba kafiri ba amma tsakanin mazananci da kafiri dan jimmana da dan jimmai abokan juna ne tsakanin mai kisan mutane babu li babu la da kahiri ɗan jimma da ɗan jimmai amma ba kahiri da ba sai inda ya halatta kifar kuna ji ya ce a ah, an ga ce wai kai ya kana kashe mutane ce a ah, to ai mutane haka ya kamata a yi musu a kalli su mana don wanga lokaci wanda mutane sun kai yawa kuma ai ta kashe su to kaga kiyarsu a duk ya zan kafi me ya kafirta shi halattar da kisa kamar yadda mai zina na iya zama kahiri in ya halattar da zina halattar da haram kahirci ne an gane kahirci to Allah ya kare saboda haka Allah ya ce wa Rabbu rabbukal furu zur raham ubangijinka mai gafara ne kuma ma'abuci rahama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya halicci rahama ɗari ya ɗauki rahama tasa'in da tara ya ajiye wuri ne ya ɗauki rahama guda ya watso da cikin duniya daga wannan rahamar ce dabbar da adda ta take ɗaga kohatarta sai ɗanta ya biyo ba ta take shi ba saboda sosai wannan rahama guda ce Allah ya saki duk sosai da haka ne yanzu ga wani ya tausaya wani ya ba shi abinci kaga wani ya tausaya ma wani ya yi mai kaza ya yi mai kaza da rahaman nan guda ce ranar kiyama Allah zai yi baje kolin rahama inda tara Allah ta samu cikin wani za ka rahama shi yasa kullum mai ta roƙon Allah da rahama ce amma banna laifi muka abin da muka yi kasar ga Allah da shirye abubuwan da muka yi kan to sai dai wata rahama ta ubangiji in mun haɗu da ita Allah ka tausaya mana ka haɗa mana rahama eh alaji na wani ya ce an ce ɗin mutum ya kashe kai ne ya mutu kahiri wacce shari'a dai ta ce ba in ku akwai wanda ya karanta cikin ku ya ga wurin nan to na jaharci da na gwada ne ai an yi irin wata rana a nan cikin garin wata yarinya ko wani yaro ne ya sha guba a auki. sai wani yaro ce ka jama yi wani kafin ya mutu a wuce na ce ba ku kafiri ba yaro nan musulmi na kuma dan musulmi na duk karatukan na Bala suleiman ka yi a wuce tare da shi aka kaddaroli ne kaddara sai nan an ka rubuta mai dana kaddara ga yari yadda yake so an ci a bashi yadda ya sha guba ya mutu amma ba kafin na amma mai kaba'ira a mai laifi na eh kuma ya yi magoyan mutuwa ya aikata babban ne eh a ah, to alhaji bello babban ne nawa kai ƙarya ba babban laifi da ba gulma annabi man ya ga su nan ga tawala to ƙwarin eh to wagga walaifat at-taubati walaifat at-taubati وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن da yace ya tuba lokacin da to tsakani ne da Allah in ya tuba don Allah Allah ya sani amma dai tuba sai akwai matsala don wahala ya sani sannan yace ya tuba wahala ya sani eh إيه eh. eh. إن الذين تابوا من to Allah ya ce ba tuba ce ba ba ga wanda sai da an ka samu iko kan shi sannan ya ce a tuba wannan ba tuba ta kun san shi mu sai laifi za a yi mai kisa za a ce a yi jira da shi yan jarida to yanzu kai me za ka ce me za ka ce ga mutanen kasarka? me za ka ce ga Allah sai sai to yanzu shi kan dai ba abin da zai cewa ba sai dai Allah ya yi to kaga irin wannan akwai haɗari eh, abinda ake so mutum ya miƙa waya da kai ne ba irin wannan lokacin ba Allah ya sa mu dace saboda na haka yi eh, wani ya ce to shirka ai mutum ya yi ya tuba ana gawa ta mai kwarai yau a ce boka ne wanga mutum boka ne kun dai san boka shi ka yanci kuma boka da? eh babu tantan ba in dai wanga boka ne tabbas kina bokanci to kahiri da. sai dai yace ya tuba da bokancin da kai ya kama duk yan abubuwa nai da kai ya bari to shikenan Allah ya yi tuba ta ya rage kawai zalunci da yawa mutane ya ce mayar musu su, amana da ya ta mutane duk wanda ya san ya yaudara ya mai kayan su. amma dai alaƙa ce da Allah to shi Allah ya yaya na shi haƙƙi amma ku sani ba ku kowa ka samu ga dama sai wanda ana rabo wurin Allah wanda Allah ya rubuta mai yana da rabo ya tuba Allah ya amsa tuba to saboda haka irin waɗannan ababen kowa ya san da haka dan mutum na aikin sako komi girma ne in dai ba shirka bane to ba a kimar kahirci eh

a ina na ba tuba ta kuma ai ka'idar tuba in mutum na wani wurin same same ya tuba ya da abin da ya same same eh zai ci gaba da ci to kaga ba da ba eh Allah ya sa mu gane eh wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma ubangijinka bai gawara ne ma abuci rahama law yu'akhidhuhum fid dunya da yana kama masu laifi da zunubinsu a nan gidan duniya ko lauyu a kuzuhun fi duniya bi ma kasar da Allah yana kama mutane da laifinsu wanda suke yi a nan gidan duniya la'ajjala lahumul azab da Allah ya gaggauto musu da azaba sunan duniya jama'a yanzu ga a ce in yi laifi a ɗanɗana ma buɗanka ai da ba mai zunubi kawai yanzu ka ba ka ci sallar tarawihi sai ka ji cikin ka ya murna kai ya amsace sai an sallabe ka an kai ka asibiti an kashe dubu goma sannan ka warke gobe kana yadda to amma Allah da rahama yake zai ke haka duk wanda ko da muna magana da wani matashi nace bai kaga tarawihin nan mutane na wasa da ita yanzu duka duka tarawihi duk inda aka tarawihi garin ka bai wuce minti talatin haka ne minti talatin an gama galibi bayan rufon garin da akwai inda aka tarawih ta awa ɗaya ba malam kuna awa ɗaya eh kuna dai arba'in da biyar eh da an wace ko to amma ina zuwa amma eh minti arba'in da biyar to di ba mintin ga arba'in da biyar ko mutum ya to a yi sallar da shi ko kai ya to wucewa za su kuna ji na jama'a ko ka zo a yi sallar da kai ko kar ka zo wucewa za su to inda bakin ciki zai taso ma mutum sai an gama sallar tarawih bai kulla komi ba kuma an gama kuma an wuce ranar yau sha biyar ga wata an gama da tarawih ranar kuma sai wata shekara wato mutane na wasa da addinin duk abin da aka cewa ga shekara ina maimaituwa da su ɗaya ya kamata ka ba a kula. in ku kaga kana ja da baya da shi alama ta da ka nuna ba ka da rabo wurin Allah duk wanda ka ga azumin gayar su bai tsaya ya taba ya taba ka ba ya wani kai ne ya bari azumin da ya wuce wai sai ya wuce sai dace ka ji ni kai hasarar ni kai hasarar shi yasa a daji kwanakin nan mu more musu yau ku duba wasa wasa mala wallahi ina tuna kamar jiya na ake hirar Ramadan da shigowa yau sha biyar yau sha biyar ko to da wanda ya ƙi ya ki yadda ya yi shin ya hana yau zama sha biyar kuma an wuce an bar shi jirgi na ya wuce an bar ka tasha saboda haka wallahi Zama mu lafiya mu lallaci zuciyar mu yi ƙarfinta mu yi abin nan da shari'a ta ce kamar yanzu zaman gana na muna karatun ko mutum ya taho ko kan ya taho in lokacin ne ya yi sashi zamu mu da mun ka zo mun samu lada kai da baka zo ba ba ka da lada kuma an wuce kuma na duba ga in ba ka azumi babu inda aka haka ga azumi ɗaya na aka cewa bayan isha'i ƙarfe tara da rabi a zo a yi karatu a zaki ƙarfe goma da rabi cikin azumi ɗaya da da azumi ya wuce sai dai magarba zuwa isha'i wani wannan ga abubuwa yana da kyau da su kula da su malam na ka daga hannu ko gaban ci abin da ka suka ci sai eh, ko na magana to alhamdulillah to shine yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yana kama mutane da laifin da suka tunan duniya Allah ya ce la ajjal lahum al azab fiha da Allah ya gaggauto musu da azaba tunan cikin duniya Allah ce bal lahum maw'id Allah ce bari su mutane masu aikin tsafo suna da maw'idun alƙawari wanda Allah ya musu huwa yawmal qiyama shine ranar kiyama duk abin da kake kai kai Allah ya diban maka gargari ya ke tsira ni kiyama sai koran bai kama ka ya yanzu shi yasa za ka ga wani ya yi ta faɗin wasu maganganu ga Allah na ɓatanci da rashin kunya amma sai Allah ya kyale shi yanzu wanda ya ce Allah ɗaya eh, akwai ɗaya eh, akwai Allah a halaka yanzu Allah ya halaka shi saboda ni in Allah ya halaka shi kamar ya ta iri ne shi yanzu jama'a kai na ka haƙanjen mutum kamar a ce yaronka wanda a ƙarƙashinka ko cikin yaren ƙaramin yaro sai ya zo yana kakkaya ma magana yana mai gida in ma hissar aikin ka za a yi a hissar ka daga ce a ba a rishe ka je kai da aikin ka don lokacin in ka ce to shi kenan an dakatar da kai da kai da shi ko zan iri guda kuma wa za a wa? kai ko shi kai za a aibanta kai da abubuwa to Allah subhanahu ta'ala duk da ka faɗa mai baƙaƙen maganganu ne ai ma da bala'i ai an yi kahiran da suka cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika wa in qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina fa amtir alaina hijaratan min as-samaa An samu kafiran da da, kamin yau suke cewa Allah in dai azabar ga da kaka faɗi annabin kaka faɗi cewa akwai kana da narkon azaba kana da wuta kana da jahannama kana da sakara kana da sa'ira in dai kana da ita aiko muna da ita yanzu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika wa amtir alaina tijaratan min as-sama Allah kai mana ruwan duwatsu na wuta daga sama ko ina wanda ka ana ruwan sama mu ga ana ruwan garwashi to da Allah ya yi ruwan garwashi ne za ne Allah ta samu don ya yi musu azaba da garwashi ne zai samu ba abin da zai samu shi yasa Allah ba zai yi haka ba al'adar Allah ba don ka taba shi wai yanzu ya ce dogon Allah ba haka yake saboda ni ba ka da inda za kana ka lade ba ya san inda haka kwana <laughs> kuma ya kasa annan ba eh, ya san wurin kwananka don haka in ya ga dama sai ya bari sai ka ta wurin kwananka shi azautar da kai ba ka da wurin gudu gare shi ba ka da balaba shi yasa kuma in ya ga dama sauro sai ya tura sauro ya shiga cikin kanka ya shiga hanci ya shiga cikin hancin kai ta kuka ɗai ko bai cije ka ba yau rana ga dama sauro ɗin za a turuwa shi ta kuka da kunnansa ka ga da kwara sai sa yi ko da gari a kuka wayewa sai a gama sai ya tafi ya haka a cewa da laya wallahi wa da zai ban samu mai kwana ba ni sauro ya ta kuka da kunnansa sauro kan dala ya aiko to wanda a haka in ya ga dama ya hana ma kashi ga kayan ce-ce, duk abin da aka ce kaci ya hana ma ya tsari ga kaci ga ya tsari kana son kai ka kwana kai ta gumi kana son kai ya tsari duk kuwa ya tsaya ana wallahi kwana ni ban yi kashi ba kwana na uku sai asibiti a kai wani yankar da kai suka ga jace wallahi wani kwana na uku bai kashi ba wani gaji ya ce wallahi ban yi tsari ba to wani muni rashin yin tsari ya yi muni don haka ya sai a zuta ka da rashin tsari ka tsari ki na rage da Allah haka mutum na kyalluwa kowa sai ya ji shi eh eh na'am hmm. babu yana eh Ee, eh kuma eh. bai arwalla ba to ko wai sauri na ya gaba ba irin wannan ba a biya cikin sallah kuna ji duk mai shak, mai koton kurciya mai koton kurciya cikin sallah yana karshen sallah iri ne ba a biya cikin sallah bai rashi a biyan sallah har da waka ɗabi'a da kuma gani muna yi wai mutum ya ga wai ina aka saurin gama sarawiyi wai ina son zali sai can wala mutum bai san ciwon ne na wallahi jama'a sarawiyi kamata a ce mun yi wata awa guda muna yi yanzu ba ga muna karatu ba sarawiyi ta yi karatun ga muhimmanci cikin watan sarawiyi ta yi shi muhimmanci to amma yanzu ga muna awa guda muna karatu amma in mun zo sallar tahajjud minti ishirin da biyar mun gama tarawih isha'i minti biyar cikin minti talatin an gama kai wallahi wani masallaci har tarawihin har isha'i minti ishirin da biyar an gama aya guda guda ta aka ce an gama iya ta mudahammatan fabi ayyana ala irabi kuma su kasibar na ga wani wuri in za ana matasa za muna wurin nan hadda wani shiri aka yi da an yi raka aji ana ƙara zuga limanar cikin ah! shi ko ta gaya sabar Allah wa akubar ya Allah ta mace babban liman ya gama matasa zuwa aka ana kaga wanda ya iya kaga gwani yana gane ba guda da ba. mutane na zuga tafiya ga halaka wasu yana ganin masallaci ya yi da zo matasa sun cika wuri wannan ba da biyan fari ba wallahi wanda ya san ciwon kai ne ya je inda zai yi sallah inda aka karatu mai kyau rukuni mai kyau sajada mai kyau zaman tafiya mai kyau ka yi hankuri da wannan lada suka faɗa aljanna ka aljanna wasa ce tunda aljanna ake so sai ka yi hankuri ka nemi wannan aljannar domin ka same ta rashin tsayawa a kula da wannan ba karamar wato matsala ba ce saboda gaskiya muna kira ga mutane su yi hankuri su dinga tsayawa su kyautata ibada su don su samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ballahum maw'idun bar su dai mutane suna da wani alƙawari wa huwa yawmal qiyama lam yajidu min dunihi maw'ila Allah ce ba za su samu wata makarkata ba ai ba za su samu marja'ar wata malaba ba ga wannan alƙawarin da Allah ya musu Allah ya yi alƙawari sai lokacin ya yi kuma in ya yi babu inda za ka na kalabe babu inda za ka in dai lokacin da ya riga yi Allah subhanahu wa ta'ala ha ganar da wa tilkal qura wa tilkal qura ahlaknahum lamma وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال حتى أبلغ البحرين حتى أبلغ البحرين أو ba a cikin kisa bane haka musawaka bari mu ga aya mu ga wanda zamu da ita eh. Allah ya ce wa tilkal qura wato wannan alƙarya ai ahalaha malai ce mutanen alƙarya a gari ka adin kamar adawa wa samud da samudawa wa gairi ma da wani Allah ce wannan alƙaryar a halakanahum mun halakar da su ma'ana mun halakar da mutanen wannan alƙarya shi Allah ce lamma zalamu a lokacin da lamma kafaru saboda sun haka da ma Allah ma'ana babu abin da ka jawo ma al'umma shiga bala'i da musiba eh shiga yunwa shiga fatara irin kafirci in dai ba a daina kafirci ba in dai ba a daina shirka in ba a daina ba wallahi babu sadda fatara za ta kare wa mutane babu sadda kayayyaki za su sassauto sai an bar kayanci sai an bar shirka sai an gyara alaka da Allah an gane ku? a na hannun ma zalam a lokacin da suka yi zalunci Allah ce waje anna li mahalikihim mau'ida Allah ce kuma mun sanya li him ga halakar ai li him ga halakarsu ai da ihilakihim domin halakar da su mun sanya mawqidan wato lokaci wa'atan ma'aluman mun sanya wani lokaci sananne la yasta'khiruna anhu sa'ata ba za a saurara musu ko da da sa'a guda ba sa'a guda Allah subhanahu wata'ala ba zai sassauta musu ba kuma wala yastaqdimun Allah ya ce ba zai gaggauto musu da azabar ba in dai lokacin ta bai da yayi ba an gane ku. Wani ya ata bi rubihim don haka ya fi al'ummar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun da mutane kun irin abin da ya waru gare su ya zama izina gare ku shin jama'a wai kan maya da kai muna shin wai iskancin ga da lalacewa da tabbadewa da al'umma ta so shin wani na iskanci ya sa a zo tambaya a unguwarku kadiba akwai tartarrakin iska waɗanda sun kalaba sun lalace shin yau ana magana yau za su na suna da ransu wasan kasar ni za a yi cikin unguwa a kere su a ce ga wata lalura ta sa ta mutanen unguwa a ce ku buɗo mana suwari ana yi da su to kai don me haka sun ka lalace sannan kai ba a gani ba cikin unguwarku daga ƙananan yara masu ƙananan shekaru amma ana yi da su yanzu a nan masallacin na sha gani ga mumin nan da muke tare da su na matasan nan so da yawa wata rana in liman mai ba su nan suka ba da sallah wani ana da me yasa saboda sun zama mutanen kwarai sun zama shiryayyu sun mai da masallaci nan ne wurin hutunsu shi ko Allah ya yarda da abin da suka yi ya sa mutane sun yarda da su an yarda da kirkinsu an yarda da su in ba da wannan ba sai a ce ah, yaro karami ko aure bai baka ba da sallah an wuce wannan don ilimi ya haskaka an gano duk hadisan da ka magana akan cewa wai gwamnati bai ba da sallah babu wanda ya inganta ko daya irin hadisan da ka cewa wato kaskantattun kurin mutuwa su ne ustazu ko hadisan abin nan abin nan musulmi da ko cewa sallan ne mata ta yi kaza ta yi kaza ta yi ina ko maran mata ya tsaya ya gyara sallah kai ma ka gyara duk lada guda ce hadisan ba inganta ba saboda haka ya jama'a hankalinmu ya kamata ya dawo mu tattara mu dawo mu addini mu zama mutanen kware. wallahi yau misali yaran nan da suke masallacin nan kun gane su dai ko yau cikin su duk wanda Allah ya kadarce gama aiki ne wurin da wani ɗaya zai je ya fito mai aiki ba tare da ya sani ba haka ne ko ba haka bane saboda ne. sun za a kwarai duk wanda ya zan a kwarai Allah zai zama gata shi haka ɗai Allah zai samu na tausansu to kai ka yi karatu ka yi kaza amma ka lalace ka tabbata rayuwarka wa ka san kowa bai sanin lura da kai to daga akwai bukatar mu sassauta mu rayuwarmu mu dawo mu zama mutanen kirki don haka Allah subhanahu wa ta'ala wala yughayyiru wala haka ne wala yughayyiru bi ta'khir al-azab anhu Allah subhanahu ta'ala ba zai haka ne kuna tsalle eh wala ya gasar ruhu Allah subhanahu wala ya gasar ruhu Allah baya ruduwa bil akhir al azabi anhum ga jinkirin azaba da su Allah ne musu azaba saboda haka ƴan uwa ana nuna mana lokaci na nuna mana halinsa nan za mu tsayawa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu kura kurakurai Allah shi ya yi mu kuma ku yi ta hankali da yadda karatun yake gudana ina yin iya dai na kokari na kuma ina faɗa ne abin da ma eh to eh, أو لا يسأل